أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأسلئ لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر أشرين لأكو أوتن ترى وتر رمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da ranar biyar a watan biyar watan ne shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubayi bin ka'ab da yake unguwar npp a karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar najeriya a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan wata mai albarka a baya kamar da aka sani muna cikin suratul baqara sura ta biyu mun kuma yi darussa ta da darussa arba'in. a darasin mu na arba'in a jiya mun fara shi da labarin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar ala anna li kulli firqatin wujhatun a bisa cewa kowace firqa ta ahlul kitabi yahudawa nasara sannan musulmi suna da mafuskantarsa wanda suke fuskanta illa annal alƙiblata la tu'addu rukunan min arkanid din yaje kuma ita alƙibla ba ta cikin rukuni daga cikin rukunan addini balle a ce ba ta canjawa ta tahawwal wa tantaqilu min jihatin ila al-ukhra tana canjawa tana iya ciruwa daga wata jiha din zuwa wata innamal maqlubu al-isra'u ila fi'l al-khairati a'a abinda ake nema a wajen musulmi ba rigimar inda za a fuskanta ba a'a shi aikin da za a yi gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi wallahu yajma'ul kull Allah zai tara dukkanin mutane alal a'mali la alal jihad Allah madaukakin sarki zai tambayi mutane ne akan ayyukan da suka aikata ba akan mafuskantar da suka wato fuskanta ba fa huwa allazi ikhtara li katimil anbiya ka'abata shine wanda ya zaba mace kamakin annabawa wato ka'aba kama annahu huwa allazi iktara li ahli shine ya zaba wa ahli kitabi su fuskanci wato baitul maqdis kuma yace walillahi al wal maghrib gabaci da yammaci nasa ne subhanahu ta'ala, to sai ya zaba wa katibul anbiya ya fuskanci ka'aba wa amara bi tijahiha fil hadri was safari kuma yayi umarni da a fuskanci ka'aba a lokacin da ake zaman gida da lokacin da ake tafiya ku kusan dai duk karatunmu na jiya wannan shine kulasarsa yau a darasi na 41 inda za mu tashi malam yake cewa wa min huna ya kula zuhaili daga nan zuhaili yake cewa a cikin tafsirinsa alwasi ثم ذكر الله ta'ala المؤمنين sannan Allah maɗaukakin sarki ya tunatar wa kenan ta'ala almu'minina Allah ya tunatar da mu'minai bi anna itmama ni'matahu ko ni'matuhu alaihim cikan ni'imarsa a gare su bi tahawilil qibla da canja musu al-qibla ka itimami ni'imatihi bi irsali rasul bi irsali rasul min al-arab kaman cika ni'imarsa ce da aiko manzo daga cikin larabawa ya talu al alquran yana karanta musu alqurani bi lisanin arabiyyin mubin da kuma harshe na larabci fa qala subhanahu sai Allah ta'ala yake fada a aya ta 151 akramukallahu mala umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون na'am Allah ta'ala ya ce kama arsalna fikum rasulan kafin nan na tashbihi kamantawa ce kamar dai yadda muka aiko muku manzo kuma a cikinku manzan na musamman minkum daga cikinku albagawo ya ce hazal kafu littashbihi wata hataju ila shay'in yarju’u ilayhi duk lokacin da aka ce tashbihi to ai akwai abin da aka kamanta akwai abin da aka kamanta abin da shi kaf din ita ada yanzu ada ta tashbihi ce ta zo kama arsalati bikum rasula kaman yanda muka aiko muku manzo daga cikin to me me aka kamanta qala ba'dhu wasu malamai suka ce ai tarji'u ila ma qablaha wannan kaf din kamanceceniyar tana komawa abin da ya zo kafin wannan ayar ma'anahu wali utumma ni'imati alaikum a ayar da muka baro ta 150 daidai dan in cika ni'imata da yake wala allakum ta ta dutsen nan to wali utumma ni'imati alaikum kama arsalna fikum rasulan kama yadda na aiko muku manzo kuma na cika muku ni'imata a gare ku qala muhammad bin jarir da'a ibrahimu alaihi salamu bi da'awatayn annabi ibrahim alaihi salam yayi addu'a da addu'o'i guda biyu ihdahuma ke daga cikin addu'o'insa kala yace rabbana waj'alna ne laka mun baro ta a baya ya ubangiji ka sanya mu zama musulmai masu ne kauya gare ka wa min zurriyatina Ko ba mu kadai ba haka zurriyar mu ma ka san ka san ka kamar da ita ummatan muslimatan laka al'umma ce mai me kauya gare ka ya Allah suratul baqara aya ta 128 wasaniya addu'ar annabi ibrahim ta biyu shine qauluhu fadan sa da yake rabbana wa ba'ath rasulan minhu ya ubangiji ka tayar musu manzo daga cikin suratul baqara aya ta 129 fa ba'atha Allahu rasula wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya tada manzo wanda wannan manzon shine annabi muhammad daraja da aminta Allah su tabbata a gare shi ai almanar yake cewa rashidu rida kenan a tafsirin manar laita min jinsin akar shi annabin ba daga cikin wani jinsi aka ɗauko ba kuna mutane a ɗauko muku manzanku daga wani jinsin matsalar wani jinsi ya zama manzan wani jinsi misali aka ɗauko manzo daga cikin mala'iku halittar mala'iku fuka-fukai ne da su da haske aka halittar su kuma fuka-fukai ne da su to zulfaɗi ta gaya maka alhamdulillah fadir samawati wal ardi ja'ilul mala'ikati rusulan ke ce ne uli ajani hati ma abota fuka ne su mala'iku masna wa silasa wa ruba wani mala'ikan da fuka-fuki biyu wani mala'ikan da hudu yazidu fil khalqi ma yasha'u Allah yana ƙara ma halitta nau'in abin da hikimarsa ta barku wani mala'ikan yana wuce hudu sai da annabi ya ya ga mala'ika jibrilu da fuka ɗari 600 kowane fukuke ya sudul ufuki ya dogare sasannin gabaci da yammaci to kaga kai mutum mai kafa biyu mai hannu guda biyu ba fuka fuki gare ka ba ya ga ce to kuma manzon da aka aiko maka mala'ika ne kuma hikimar aiko manzanni shine a karɓi saƙon da za a bauta wa Allah daga wajensa bayan an karɓa a koya practically a aikace yadda za a bauta wa Allah daga wajensa don a aiko maka manzo mala'ika yana da fuke kana da kafafu in yayi ruku'un mai fuke kai ya kaga ba zai yiwu ba a ce kana mutum a aiko maka manzon da ba mutum ba ta Allah ce to kama arsalna fikum rasulan minku daga cikin ko mutane aka zaɓe. shi kawai abin da ake cewa shi zabin zababbu ne tacewa tacewa ƙarshe a cikin halittun Allah babu kamar sa ba ma a farar hula ba har a cikin annabawa da manzanni shine khatimul anbiya'i shine imamul mursalina shine ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa mai ishirin ya yanke maka kofa ya ce haramun alal ayyami ijadi mislihi hatta yau da gobe ta zo maka da komai na ci gaba amma wani mutum kwatankwacin annabi haramun alal ayyami an mata kwalilan sallallahu alaihi wa sallam shi yasa da suka yi ta challenging a social isra'i me yasa ba za a aiko musu manzo ba me yasa ba za a yi kaza ba Allah ce kulka ce da su laukanan kana fil ardi mala'ikatu da a a bayan kasa mala'iku ne yamshuna mutma'innun suna tafiya a nitsa a bayan ƙasa su Allah ya ce ai ba gagarau bane a wajen mu a alaihim minas sama'i malakar rasula da sai mu aiko musu mala'ika daga sama ya zama shine jakadan kamar su mutane na aka musu mala'ika za su koyi ibada daga wajensa to wannan shine hikimar manzo ya zama daga cikin jinsin wanda aka turo shi to da ba Allah subhanahu wata cikin ikonsa dan uwa yake tura dan uwansu duk dan ƙarin yadda wa ila maryana akahum shu'aiba wa ila adin akahum huda wa ila samud akahum salih ka gani annabi da aka tada shi a cikin larabawa to haka mai tafsir mana yake laysa min jinsin akar shi ba daga wani jinsi na daban yake ba walakinahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rasulun minkum ta'rifunahu qabla an yukallifa risala manzo ne daga cikin kun san shi tun kafin a dora masa sakon manzanci ya kamu. wa ƙabala an yi afiya da hujja tun kafin ya zo muku da wani dalili limaza li'annahu ma'rufun bil khulqil azim Don shi an san shi da kyawawan ɗabi'u masu girma na karanci wa bil karim da magana ta karanci wal amana an san shi da amana bal hasali ma su ne tun a jahiliya suka sa masa suna alamin amintacce suke ce masa muhammadul amin tun kafin musulunci suka sa masa Muhammadu amin yadda za a iya tare ka a kwace maka kaya kawai an fi karfin ka kai ma ayyasin ganimar ka zama bawa bare wani kayan ka kuma me amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a wannan waba'in wannan yanayin wannan environment din ya taso a cikin su amma duk aikin sa na jahiliya bai ba falan yashir kamran bai sha giya ba walan yasjud li sananin bai bauta a gunki ba bai ci amanar kowa ba bai saba wa kowa ba da kansu suka sa masa al'amin amintacce shi ne Allah cewa inna ka la'ala hulukin azim lalle kai wallahi kana kan ɗabi'u masu girma to shi ne amana ne wa kulli ma yuzidu al-insanu rif'a duk abin da zai ƙara wa ɗan adam ɗaukaka wa ulul wa hatiramin da girma inna awwal ko inna awwala man amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farkon wanda ya imani ya mai kauya ga annabi sallallahu alaihi wasallama hum ulaika allazina ya'rifunahu akthara min ghairihi wa'annan wanda suka san shi sune farkon ba da gaskiya da shi sama da wanda ba su san shi ba a farkon imani ka abi ne siddiq kaman abubakar as-siddiq radiyallahu anhu khairul anbiya'i a khairun nasi ba'da al-anbiya afwan mafi alkhairun mutane bayan annabawa babban abokinsa ne ya san shi farin sani wa zaujatihi da kuma matarsa sayyidina khadija ta san shi hasali ma amanarsa ta sa ta aure shi kawai alakar kasuwanci ta hada su ta hada shi da yaron ta mai sarata suka yi tafiya zuwa shani suka je fa ba'a wa bita'a suka saya suka sayar wa raja'a ribin azimi suka dawo da riba mai yawa tun daga nan ta gane kai wannan abun. alaka ta tafi karfin ta kasuwanci da shi ai aure ma irin sa ake nema ta yana da shekara 40 yana da shekara 25 ta aure shi to da haka kaga ta san shi hasali ma amanarsa ta sa ta san shi to ta daga cikin da suka fara musulunta a cikin mata ma ita ce number 1 lima sayyid khadija wa bini annihi sannan kuma da dan amminsa ali bin abi talib a hannunsa yake renan sa ne ha'ula'i amanu duna an yablihu dalilan wannan dukansu sun yi imani da annabi da Allah ya aiko shi ba tare da sun nemi wani dalili ba li'annahum akhadhu al-imana min ma'rifatihim bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama qabla an yukallifa bir risala saboda sun sun kafin a dora masa manzanci sun san wane ne hum lam ya'rifu anhu kadhiban qattu kwata-kwata ba su san shi da ƙarya ba faƙalu suka ce innan lazi la yi kazzibu alannas wanda ba zai wa mutane ƙarya ba layin kin an yi kazziba alallah ba zai wa Allah ƙarya ba so za ka fa amanu su suke imani da shi Allah subhanahu wa ta'ala min rahamatihi Allah daga cikin rahamarsa annahu arsala ilaihim rasulan minhum ya tada musu manzan daga cikin su ummiyan li yu'allimahu rabbahu wanda yake ummi ne baya makaratu baya rubutu Allah ya sanar da shi wani zalika qala al-haqqu tabaaraka wa ta'ala Rashid Rida yace saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo na musamman ya zo muku daga cikinku azizun alaihi ma anittum duk abin da zai muku wahala to shi ma yana masa nauyi ba ya so a dora muku harisun alaikum mai kwaɗayin kuraye rayuwa ta imani ne kuma bil mu'mini na dangane da wasu yi imanin ra'ofin rahimun mai tausayin su ne mai jin kansu ne suratul tauba wannan manzon da aka turo a cikin ku ya talu alaikum ayatina Allah yake yana karanta muku ayoyin mu Abdurrahman Sidi yake cewa wa haza ya ummul ayati alqur'aniyya wa ghayriha ya game ayar alqur'ani da kuma aya kauniyya wanda kake iya gani dare yini kwanton wata taurari wannan duk ayoyi ne to ya taru alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu fa huwa ya taru alaikum alayat albayyinati almubayyina lil ayoyin da suke bayani game da gaskiya min albatil su bambance ta da ƙarya Walhuda, haka shari'a min al-dalal su bambanta ta da bata allati dallakum awwalan wanda ya nuna muku ala ala take nuni ala tauhidillah a bisa ta Allah wa kamalihi da kamalar Allah sun ala sidqi rasulihi sannan ayoyin suna nuni a bisa gaskiyar manzon sallallahu alaihi wa sallama wa wujubul iman bih da kuma wajibcin ayi imani da shi thumma ala jami'i ma akhbara bihi sannan suna nuni a bisa gaskiyar dukkanin abin da ya ba da labari minal mi'adi na daga wato tashin alkiyama wal da abubuwan da suke gaibu ne hatta hasala lakum hidaya atamma hatta kai ku ga samun cikakkiyar shari'a wal ilmin yaqini da ilimi na sakankancewa wai zakikum bayan karanta muku ayoyin kuma yana tsarkake ku ayyuka shiru akhlaqakum yana tsarkake ɗabi'unku wannan munanan ɗabi'u na jahiliya wannan yaƙe-yaƙe wannan farauce-farauce ba dabba ba ɗan adam ma farautarsa ake yi a jahiliya ƙabilanci abu kaɗan ya haɗa yaƙi ɗan ƙabilar ka shine ƙabila ɗan wata ƙabilar da shi da dabba duk ɗaya a gunka wannan jahiliyanci ne haka suka rayu kaji mutum yana cewa shi bai san komai ba in ba ƙabilarsa ba wani mawaƙin sai yake cewa ma ana illa bin goyezin wa in ga wadda wasu wa in uzilat uzil ya ce wa iyakacin sani na ni ba kowa bane dan kabilar goyizu da karshen tayatin da za ka bashi in ka ganshi kace ba goyizu ka gama masa komai ya ce wa in ga wadda wasu in wannan kabilar ta goyizu ta ce wani guri ta yi ta'addanci to kusa sunana a aski da ni aka ya ce wa in uzilat in wata kabilar ta fi karfin kabilar goyizu sai fata-fata da ita na zo na tadda kabilan mu duk sun mutu ya ce uzinsu zan kasa kaina da abu kabila kai ka taba ganin kabilanci irin wani jahiliyar ke su ne wani mawaƙin sa yake ta ala la ya jahalan ahadun alaina fa na jahalu fauka da jahilina ya ce ku saurara kada wani mutum ya mana wauta don za mu yi wauta sama da wautar wanda ya mana wauta mu an mana kan kara sai mun yi na itace la ya jahalan ahadun alaina ka gani suna ne suke da harbin laban yakin nono kawai yarinya tana ɗaure kyauce da goron nono wani wanda ba ɗan ƙabilar su bai dangwala ya tsaya goron nonon aka yi shekara arba'in ana yaƙi ana kashe mutane jahiliya wannan manzan da aka aiko muku wai zakkikum yakan yana tsarkake ku daga wannan halayen naku yudahiru akhlaqakum wa nufusikum bi tarbiyatiha da tarbiyar waɗannan ayoyi alal akhlaqi ko da tarbiyar rawukan ku alal akhlaqi al jamila a bisa kyawawan ɗabi'u wata ha ko kuma watan ha da tsarkake ta anil akalaƙin razila daga ƙazantattu na ɗabi'u marasa kyau wa zalika taskiyatukum min shirki wannan shi ne kuwa tsarkake ku daga shirka ila tauhidi zuwa ga tauhidi wa minar riya daga yi ba dan Allah ba ila ikhlasi zuwa ga yi dan Allah wa minar kazibi daga ƙarya ila sidiki zuwa ga gaskiya wa minar kiyanati daga ha'inci ila amanati zuwa ga amana wa minar kibri daga girman kai ila tawa ila tawabi zuwa ga kankan da kai yace wala tamshi alal ardi illa tawabi'an fakam ta hata ha umumin ka arfa'u yace kada kai tafiya a bayan kasa sai kana mai tawazu in kai kobaro baro kai kafafa kai girman kai yace fakam ta hata ha qaumun da kake takawa mutun nawa ne a karkashin ta ka arfa'u sai ka san sun fi ka daukaka wani dan toran giwa ne wani excellency ne wani kasir gumin alajin mai kudin garin ku ne yanzu yana kwanta a kasar da kake takawa to kai da kalu kake kafafa a nan ne kam ta hata ha umumin ka arfa'u mutum ne a ƙarƙashin ta sun fi ka ɗaukaka to ya raba ku da girman kai zuwa ga tawabi'i wa min su'il khulqi daga munanan ɗabi'u, ila husnul khulqi zuwa ga kyawawan ɗabi'u, wa min at-tabaghudi daga ƙeta da kin juna wata tahajjud da wa juna wata taqati da yankewa juna ba ni ba shi ila al-istihabu wa tawasul wata tawaddud zuwa ga haduwa da kuma ƙaunar juna wa gairi zalika da wasu waɗannan min anwa'i tazkiyati na daga nau'o'in abubuwan dama da ake tarbiyyarta ɗan adam ya zama nagartacce ta kowace fuska ina ga abin nan ne sha'arawi ne wannan bayanin mai tafsirin manar yake cewa wa da zikirin tarbiyyar bayan ambatan tarbiyya al'amaliyya a aikace da alƙurani ya zo a sallallahu zama ya tarbiyyar wannan al'umma bil uswatil hasana da mafi kyan abun koyi zakara amrat ta'alimi yanzu kuma za a koma kan kuma ilmantarwa ya yasa wai da gwan ko a karatun zamani hada su ake a tarbiyatu wa education da ilimi hada su ake yi wai kumul kitaba sai kuma ya ci gaba da sanar da ku littafi Abdurrahman Sidi a ai alquran alqurani alfazahu wa ma'ani lafzanka da kuma ma'anarsa shi alƙur'ani so samu bayan ka iya karatunsa to kuma ka san ma'anarsa karatunsa ko baka san me kake faɗa ba shine duk harafi ɗaya lada goma ba wani littafi da yake da wannan falalar ka karanta shi baka san me kake cewa ba amma na rubuta maka lada sai alƙur'ani to in so samu ne ka san ma'anarsa domin Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha mutane ba za su ke lura da ma'anonin alqur'ani ba ko akwai wani abu wani rufi ne da yake rufe musu zukata ba sa fahimtar abin da alkurani yake karantarwa bare kuma ya kai su zuwa ga aiki da shi haka alfazahu wa ma'anihi wal hikima yana sanar da ku hikima ila a wata fadar aka ce hikima hiya sunna manzon da aka turo yana tsarkake ku yana sanar da ku littafin Allah da kuma hikima sunnarsa sune hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wakila a wata fadar aka ce alhikima abinda ake cewa hikima ma'arifatu asrari shari'a wal fiha sanin sirrin shari'a da kuma fahimta akan abin da ya shafi shari'ar musulunci shine hikima wa tanzilul umuri ka san yadda zaka ajiye kowane abu a matsayinsa ba tare da ka fatsa kashi ba ba tare da ka jirkita lissafi ba wannan shine abin da ake cewa hikima sai nake cewa rajjaha rashidu riba rashidu riba ya rinjayar da wannan ma'anar ta biyu shine cewa hikima shine asrarus shari'a wal fiqh fiha wato sanin sirrin shari'a da fahimtar shari'a shine hikima waƙala shi rashidu riba yake cewa wa annal hikimata domin haƙiƙa wa ammal hikimata amma hikima da aka ce alimukumul kitaba wal hikima فهي العلم المقترن بأسرار الأحكام ومنافئها يتي shine ilimin da yake cuɗanye da sirrin hukunce-hukunce da kuma manafi'iha amfanarwa da wannan hukunce amfanin da hukunce su suke kunshe da su alba'isu alal amal wanda wannan ne zai iza ka zuwa ga yin aiki da abin da ka sani saraha ba'a ba'aruhu sai shi da shi da aiki ta wasu mutane sun tattara ita alhikima da bisunna da cewa sunna ita ce hikima yace a ƙulu niko na ce wa huwa galatu wannan galadi ne fa innaha utliqat ala ba'd nususil kitabi kal aqida wal fada'il hikima din nan an sake ta ne akan wasu nassoshin wato littafi ana sakinta ne akan ma'ana alkitabu a cikin littafi kal aqaid ana amfani da ita kaman aqida wal fada'il da kuma abubuwan da suke wato fada'il ne na wajibi ne wal ahkamu da hukunce hukunce al ijabiyya wa tarbiyya fi dalili qawlihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa da wasaya al maqarunati bil ilali al amr wan nahy bayan wasu wasiyoyi wanda aka hada su da dalilin da yasa aka yi su na umarni da hani a suratul isra'i to duk bayan su kuma sai Allah yake zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wa innan wasiyoyin umarni ne hani ne kaga shari'u ne kuma sai Allah ce yana daga cikin abin da Allah ya maka wahayinsa na daga wato hikima kaga kenan hikima sune sanin shari'a da asrariha wannan yana san suratul isra'i aya ta wato 39 wa man arada izdiyada wanda yake neman ƙarin bayani akan wannan abin da shi Rashid Rida ya rinjayar cewa hikima shine sanin sirrin shari'a faliraji'i tafsiruhu sai kuma tafsirin sa a karkashin wato wannan aya da 51 151 suratul baqara muka dawo tafsirin sai yake cewa fa yakunu ala hadha to in muka dauki wannan ta'limus sunna dakilan fi ta'limul kitabi sanin sunna yana daga cikin sanin littafin Allah li'anna sunnata domin sunna ita ce tubayyinul qur'ana take bayanin alqur'ani wa tufassirahu ita ce take fassara alqur'ani wa tu'abbira anhu take bayani a matsayin alqur'ani ko a matsayin fitowa fili da abinda alqur'ani ya kunta shi yasa Allah subhanahu ta'ala a suratul nahl yace wa manzanka bil bayyinati waz zubur yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi mun saukan maka alkur'ani dan kada aka saukar alkur'anin ka ɗauki nauyin yi wa mutane bayanin abin da ƙur'anin ya kunsa to za ƙur'ani da bayanin wanda ya aka saukar alkur'ani to su ake haɗawa a yi addini shine alkitabu wa sunna ibn kasir yake cewa wa zamma mallam ya arif kadara hazan ni'ima Allah ya zargi wanda bai san kimar wannan ni'ima ba ta aiko manzo ya karanta littafi da ayoyin Allah da hikimarsa faƙala ta'ala sai Allah ta'ala yake cewa alamtar ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra baka ga wanda suka canja ni'imar Allah ba madadin godiya abin ya zama bitilci wa ahallu qaumahum daral bawar suka ja mutanen su gidan halaka yace jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar wutar jahannama za su tafi kuma tar da matabbaci ibrahim aya ta 28 bayan nan wa yi allimukum Allah yake sanar da ku ko manzan yake sanar da ku malam ta alamuna, abinda da ba ku sani ba Abdurrahman Sa'idi yake cewa li'annahum kanu qabla bi'sati bi'satihi kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam fi balalin mubin suna cikin bata bayyananne la ilma la amal ba ilimi babu ayi, fa kullu ilmun aw amalun kowane ilimi ko kuma aiki na latu hazihil umma fa'ala yadihi sallallahu alaihi wasallam duk wani ilimi da kaji wannan al'umma ta larabawa ta samu to hannun annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta same shi kafin ta kafin ya zo ba rubutu ba karatu bari a zancan aiki wa sababi sababihi kana hadhihi ni'am to ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne suka samu ta wannan ni'ima ta zama hiya usulun ni'am ita ce asalin ni'imar da duk larabawa suka samu zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shine asali al-islam wala hiya akbaru ni'am wannan kuma ita ce mafi girman ni'ima yan'amu biha ala ibadihi wadda Allah subhanahu wata'ala yake ni'imta bayansa da ita fa wajifatuhum shukrullah sosai ya zama aikin da ake nema a wajen wajensu gode ma Allah alaiha akan wannan ni'imar Walƙiyam biha da tsayuwa kan godewa Allah fali haza qala ta'ala saboda haka Allah madaukakin sarki yake faɗa a aya ta 152 karamakallahu اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نعم عبد الرحمن السيدي yake cewa da Allah ya ce fazkuruni ku ambace ni ku tuna da ni ko ku zama cikin zikiri na alkurkum ni ma zan zama tare da ku zan suna da ku abdurrahman sai yake sha, fa amara ta'ala bi zikrihi Allah ya umarni da ambatansa wa wa'ada alaihi afdalal jaza kuma sai ya alƙawari kan ambatansa masu zikirin Allah suna da mafificin sakamako wa huwa zikiruhu liman zakarahu sakamakon shine Allah zai ambaci wanda ya ambace shi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa ala lisani rasulihi a bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallam kama rawahu al-ahmad kamar da imam ahmad ya rawaito wal bazzar da bazzar wa tabarani wa ghairihim da wasun an aba ibn sa'id bin sa'id an salman agar an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malala daraja da amince Allah tabbata a gare shi ya ce fima ya haki an rabbihi azza wa jalla jin abin da ya fi kai to daga ubangijin da mai girma da ɗaukaka Allah ya ce man zakara ne fi nafsihi duk wanda ya ambace ni a cikin ransa tuhu fi nafsi ni ma zan ambace shi wa man zakara ni fil mala'i wanda ya ambace ni a cikin mutane minan nasi zakartuhu fi mala'i fil mala'ikati zan ambace shi a cikin mala'iku tara minhum wanda suka fi mutanen da ya ambace ni wato yawa wa a ɗaya kuma suka fi tsarki wa lahi ta'ala ambatan Allah ta'ala afdaluhu shine mafifici ko shine mafificin ma ta dawwa alaihi alqalbu wal abinda zuciya da harshe suka yi ta dawo ɗinsa ya zama zuciyarka kullum akwai Allah ciki harshen ka kullum akwai ambatan Allah in kana zaune subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baka rabuwa da zikiri to ne mafi cikin ta ɗauki da zuciya da harshe suka yi wa huwa zikru allazi yasmiru ma'rifatullahi wa shi shine irin zikirin da yake haifarwa mai yinsa sanin Allah da ƙaunar Allah wa kasaratu sawabihi da yawan samun lada a wajen Allah wa zikiru huwa ra'asu shukuri tuna Allah ambatan Allah shine ma kan godiya kololuwar godiya fali haza amara bihi khususan saboda haka Allah subhanahu wataala sai umarni da ake ambatan sa khususan ke bance yace fazkuruni azkurkum kaga ke bance kai ku ambato na thumma min ba'dihi daga baya ya amara bi shukuri ya umarni da a gode masa umuman kuma gaba daya fakala sai ce washkuru li fi godiya a gare ni ai alama an amtu alaikum bi hadhihi ni'am saboda abinda yi muku ni'ima da shi na wannan ni'imomi wadda fa'ata ankum sunufin ni'am kuma na ije muku nau'o'in wato azabu kur ya yakunu bil qalbi ita godiya tana iya yiwa da zuci ne ikraran bin ni'ami shine tabbatar da ni'imar da Allah ya maka har zuciyarka ka yadda Allah ya maka ni'ima wa itirafan da kuma itiraf abin da ake sa Shi ne. ka yadda Allah ya maka ni'imar Wabin bil lisani a harshe kuwa zikiran wa sana'an ambatan ni'iman da kuma yabawa Allah akan ni'imar wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith karka boye ni'imar Allah ka ambata Allah ya maka sannan kuma ka yabawa Allah wa jawari ambatan ni'imar Allah da gabbai ta'atullahi shine kai abin da Allah yake so da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka ba ka yi amfani da ita ba kuma ka saba masa butulci kenan wal inqiyadu li amrihi da jawuwa zuwa ga umarninsa wajtinaban li nahyihi da nisantar haninsa fa shukru fihi baqa'un ni'ma wato godiya a cikin ta akwai wanzuwan ni'ima al-mawjuda wanda take samanniya to in kana so ta dawwama ci gaba da gode ma Allah kamar yadda aka sun haka in kana so ta kwace ci gaba da saba ma Allah in ka kana saba ma Allah ta gani imar tana nan to dora hannu aka ka fashe da kuka kar ka ruku ma'ana kenan kai Allah ya so yake duk ni'imar ka ta lahira ka cinye ta a duniya sai zama karshe za ka ɗauki cikakken ka ne wa malakatil akhirati min kalam baka da komai a ranar lahira Allah ya kiyaye saboda haka yace wa ziyadatun fil ni'am al-mafquda kuma ambatan Allah shi ke karo ni'imar da da babu ita in yi ma wannan ni'imar ka gode zai kara maka wata ma wadda da babu ita qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa iz ta'azzana rabbukum ku tuna lokacin da ubangijinku ya shela ya sanar ya ce la in shakartum wallahi in kuka tsaya kuka gode min a cikin ni'imomin da na yi muku la azidannakum zan muku tsari wala in kafartum in ka ci gaba da kafirce mu inna azabi la shari azaba ta tana da tsanani suratul ibrahim aya ta 7 wa fil ityani bil amri bis shukri wajen zuwa da umarni da agode ba'adan ni'ami bayan an yi ni'ima addi diniya ta addini min ilmin na daga ilimi ne wa tazkiyatin al'akalaki ko kyawawan ɗabi'u ne wa taufiƙi Amali ko dace ne da ayyuka na kwarai. bayanu akwai bayanin annaha akbarun ni'am wannan ita ce mafi girman ni'ima bal hiya an-ni'amul haqiqi ita ce ma ni'ima wato ta haqiqa allati tadumu wadda take dawwama idza zala ghayruha idan wani abin ya kubuce wa annahu yanbaghi liman wafaqul lil ilmi aw al-amali ya dace ga wanda aka datar da su da aiki ko ilimi an yashkurullaha su gode ba Allah subhanahu wa ta'ala ala zalika a bisa wannan ni'ima da ya mutu li yazidahum min fadli domin Allah ya kara musu cikin falalansa wali yandati a anhum al ijab kuma ya kawo musu abinda wato zai gajiyar da su ko ya ba su mamaki fa yastagilu bi shukri sai shi shagaltu da godiya ba al ijab ba jiji da kai walamma kana shukuru didduhul kufur lokacin da godiya kishiyanta ya zama shine butulci ha an biddi da ya ce a gode masa kuma sai ya hani da a masa butulci kala sai ce wala ta roli kada ku butulce min almaradu bil Kufuri, ha huna ma yuqabilu shukur shi abin da yake kishiyar shirka a kishiyar godiya shi ne wato butulci fahuwa kufurin ni'am kenan ana ana nufin kafircewa ni'imar wa juhudiha da jayayya da ni'imar da Allah ya wa dan adam wa li qiyami biha da rashin tsayuwa akan gode ma Allah wa ya tamilu an yakuna al ma'ana am sana iya zuwa ya zama ma'ana ce ta gaba daya fa yakunu kufru anwa'un kathira sai zama idan aka ce kafirci ashe nau'i ne mai yawa azamuhu mafi girman nau'in kafirci al-kufru billahi shine kafircewa Allah ta hanyar kin bauta masa bauta wa Allah sun anwa'ul ma'asi sannan wasu nau'o'in ma'asi su ma ana kiran su kafirci alakati tilafi anwa'iha a bisa mabambanta nau'o'in su wa ajnasiha da jinsin su mina shirki fama duniha daga shirka zuwa ga abin da bai kai shirka ba misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'ila mi'raj da ya dawo cikin labaran da yake bayarwa yake ta ittala'atu ila nari ko alan nari na tsinkayi wuta fara'aitu aksara ahliha an-nisa sai na ga mafi yawan yan cikin ta mata ne aka ce me yasa aka zama mafi yawa a cikin sai ce ya kafaru na billah alkufur kufur aka ce kafirci Allah ce kace a ya kafaru na al suna suna wa abokan zama mazajen su ne kaga fitinci ake ne to kafirci anwa'un ne mafi girman kafirci bautar wani Allah sannan anwa'ul ma'asi ala anwa'iha wa ajnasiha min ash-shirki fa ma duna intaha magana sa ta kare wa qala al-hasan al-basri sai al-hasan al-basri yake cewa dangane da fadin Allah fazkuruni azkurkum qala yake uskuruni ku ambace ni fi maftaratu alaikum cikin abin da na farlanta muku na wajabta muku azkurkum fi ma aujabtu lakum ala nafsi zan tuna da ku cikin abin da na wajabta wa na naku wa an sa'id ibn jubair an karɓo daga sa'id ibn jubair yace uzkuruni da Allah yace a da'ati ta hanyar neman da'a azkurkum da yace bi magafirati zan tuna da ku da gafarata kuna mun da'a zan tuna da ku ni kuma da gafarata wa fi riwayatin a cikin wata riwaya bi rahamati zan tuna da ku da rahamata wani bin abbasin an karɓo daga abdullahi dan abbas sabir al-umma fi qawlihi dangane da faɗin Allah ta'ala fazkuruni azkurkum ku tuna da ni in tuna da kuku ambace ne ambace ku ala zikrullahi iyyakum akbaru min zikrikum iyyahu ambatan da Allah zai muku yafi wanda za ku yi masa wa bin nisbati lima ya'ati dangane da aya da za ta zo ya kulli jazairi da abubakar al-jazairi yake cewa a cikin tafsirin tafsirinsa nadar rabbu ibadahu ubangiji ya kira bayan sa muminai wa hum ahlul millatil islam sune mabiya addinin musulunci almuslimuna masu ne kauya ya kira su ne li yurshidahum domin ya nusan da su ila ma yakunu aunan lahum zuwa ga abin da zai taimake su ala sabati ala iblatihim su tabbata akan alqiblat ta ka'aba Allah ke kitara halahu wadda Allah ta'ala ya zabar musu wa ala zikirin rabbihim kuma su tabbata a kan zikirin ubangijinsu nan da aka ce su ci gaba da yi a 152 wa shukurihi da gode masa wa adamu nisiyanihi da rashin barin Allah wa kukurihi da rashin yi wa Allah butunci fa qala sai Allah yake faɗa a ayatu ta karshe da zamu kwana ta 153 a karamu kalla. ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was dalili إن الله مع الصابرين جزاكم الله خيرا الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك إيمان استعينوا بالصبر والصلاة كن يمتعي مقام الله da wa'annan من ينقبوا guda biyu أقولي أقولي ya سكشي kashi uku za mu سنن والصلاة ku nemi taimakon Allah da tsaye da sallah inna Allah tabbas hakika shi Allah ma'as sabirin yana tare da masu haƙuri Abdurrahman Sidi yake cewa amara Allah ta'ala al-mu'minina Allah ta'ala ya umarci mu'minai bil isti'anati ala umurihim da neman taimako akan al'amuransu addiniya wa duniyawiyya al'amuransu na addini da na duniya ta yi taimakon da mai za su yi nema da sabari ta hanyar haƙuri wasala da kuma sallah an ce asabar suka ce daga ɗaci ne wata ɗan itace ne da ɗaci guna asabar kenan a ce ka shi guna ai sai haƙuri ɗanya kuma ai sai haƙuri saboda ka sabar kenan wasalatu da tsaye da sallah fa sabar huwa hubtun nafsi ma'anarsa ne ka tsare kanka wa kafuha amma takrahu ga abin da ba ta so ka tsare ta ta yi don fa'idarsa fa huwa salasatu a ƙasamu shi haƙuri ɗin nan ya kasu kashi uku sabaruha ala ta'atillah haƙuri kan ta'a yi wa Allah maɗaukacin sarki biyayya hatta to addiha har sai ka ga kayi abin da yake Allah yake so hakuri ne ibada gaba ɗaya sai hakuri yanzu ba hakuri ba tun da ga karfe biyar a hudu da rabi kila da ka daina cin abinci ba za ka sake cin wani abun ba sai kuma wajen shida da rabi shida da rabin ba da wani abu to kaga da arba'in ku da ɗaya to kaga in ba hakuri ba yaya yanzu wani wanda ba zai iya hakuri akan wanda ba yana nan yana ta kakkaryawa tana nan tana ta kakkaryawa ba a sani ba Allah ya sani to kaga shi hakuri shine zai sa ka hakura yiwa Allah madaukakin sarki biyayya sanyi ake lokacin da bargo ya fudi ne sai kuma ladan sai ce as-salatu khairun minan nawm sallah ta ku wannan yafin ta ku wannan bacci dan ba za a yi hakuri akan yiwa Allah biyayya ba ya za a yi sai ka yi ta mata sai ce sai na kanan nan ka gani ka ƙi fitowa kai ma amma in ka haƙura haka za ka fito bayan ma tashi sanyi kuma alruwa za ka taɓa alwala za ka kuma ka fito da allah iskar sanyin tana kaɗawa kana wata sanyi amma ka za ka haƙura ka je ka yi sallah to asabaru ala ba'a daga cikin nau'o'in haƙuri haƙuri akan yi wa allah maɗaukakin sarki biyayya wa an ma'asiyatin lahi sannan kuma haƙuri ga barin saɓa wa allah bayan gefe guda kayan ƙuri haƙuri akan ibada to akwai kuma sabo a gefe wala Allah ka ga wanda suke saban damar da suke amfani da saban kafi su wannan damar wala la inna kuɗi ne kafi su in lafiya ce kafi su in mulki ne kafi su in dangantaka ce kafi su amma kai me zai hana ka yi kana jin tsoron haɗuwarka da Allah gara ka haƙurar saban a yau ka ji daɗi a filal kiyama da ka ji daɗin saban a yau ka sha wahala a filal kiyama saboda nau'in haƙuri na biyu asabaru anil ma'afiya. akwai misalai da yawa a kan shi hatta ta tarukuha ya zama har ka bar saboda haƙuri da jin tsoron Allah sannan nau'in haƙuri na uku wa'ala a aqdarin lahi al mu'lima haƙuri akan ƙaddara mai zafi mai raɗaɗi fala ta tasakkatuha ba za ka yi fushi da ita ba sai ka karɓa kaddara damar da cikin rukunan imaninka wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kai imani da ƙaddara ta alkhairi da ta sharri mai imani daga abu ya same shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu kanmu na Allah ne kuma gare shi zamu koma bare abin da ya same mu sai istirja'i kenan mai dawa Allah lamarin to wannan shi ake cewa haƙuri alal aqdar akan ƙaddara. in ta riga ta faru kafin ta faru baka sani ba sai ke daukan matakan kare kanka daga gare ta in tafi karfin matakanka ta keta su ta wuce sai ka ɗaukar ratun ba wuce kaddara ta riga ya fata duk yadda kai baka isa ka hana ta zuwa ba dama kai ɗaukar matakin ibada ne ka kai abin da zaka iya in ka zo da ibada ne ka rungume ta shine wata mata ta ya mutu aka je aka binne shi sai ta je ta sa kabarin a gaba ta ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce ya ganta yace ya Allah isbiri wa hatasibi kin gabewar Allah ki yi hakuri da rashin danki ki nemi lada a wajen Allah ta kalla annabi ta ce ilaika anni innaka lam tusib masibati tafi ka bani guri dan masibar ta same ni ba kai ta samu ba saboda ba ta san da wa take magana da ta san da waye da ta shiga uku to rashin sani ne ya kwace su annabi ya wuce ya rabu da ita ta kali zaman dan bai dawo ba kuma ba ta kwana a gindin kabarin ba ta taso ta dawo yana ba da labari kuma wanda ya mata magana da ta siffanta shi aka ce aika wannan da shari'un ba rasulullahi ba sallallahu alaihi sallama sai ta zarma ya je kuma ta tafi wajen annabi ta ce ya rasulullahi na zo na yi haƙuri annabi ya ce a kin zo dai amma asabar inda sadamatul ula haƙuri yana nan a karan farko abin yana samun ka sai ka mai da Allah na marinsa shi ne haƙuri amma da kin gama kuka bai baki biki da kin yi haƙuri a nan kin koma karatun bahaushe dole kan wannan ki kawai tilas ba hakuri ba eh laka wa ara al ƙazar fa sabaru huwa al-ma'una al-azima ala kulli amri haƙuri shine wani taimako mai girma akan kowane lamari aisha ba wace ce mai haƙuri shi yake dafa dutse har ya sha romansa fala tafila li ghayri sabiri an yadruka maqalubahu duk wanda ba shi da hakuri to ba hanyar da zai samu biyan bukata sai an yi haƙuri yake samun biyan bukata kususan ba'at musamman ayyuka na da'a ashaqa almustamirra masu wahala fa innaha mubta tsirratun ashaddul istiqar to wannan hakuri ana da bukatar sa cikakkiyar buƙatuwa ila ta sabar ko kuma so ina ayyuka na ɗa'a suna da cikakkiyar buƙatuwa zuwa ga juriya da hakuri wata jarra'i da yin jara'a mirara sau da dama ba sau ɗaya ba a shaƙa a kan wannan wahala ko mararar shaƙa ka jurewa ɗacin wahalar ta iza lazama sahibu a asabar to idan wanda ya jure ya yi haƙuri faza bin najahi bin najahi a ƙarshe zai rabauta wa in raddahu makaruhun wa mushaƙatin? amma idan almakaruhu wal mushaqqa suka juyar da shi an sabar ya kasa yin hakuri wala wal mulazamati da naki alaiha aka to fala yadru ku shay'a ba zai samu komai ba wa hasala ala al-hirmani wa kadhalika al-ma'asiya allati tashtaddu ad-dawa'i an-nafsi wa nawazi'aha haka ayyukan sabo wanda tashtaddu suna da tsanani dawa'in nafsi abubuwan da suke san dan adam wani wazi a da suke tasgar ɗan adam zuwa ga ayyukan sabo ya fi muhallin ƙudratul da to sai dai kuma an bawa ɗan adam dama fa hazihi la yumkinu tarkuha illa bis sabr in ɗan adam yi amfani da damar sa haƙuri, hakuri sai ga ya bar aikin saɓa, jiya da ranta yake jinka wal kaffu lid ya kame ga abin da zuciyarsa take kiransa take jansa zuwa gare shi wani wazi'uha da abin da ke jansa lillahi ta'ala wasu anatu billahi ya nemi taimako a wajen Allah alal istimati min ha abu neman kariya ga barin sabawa Allah fa inna ha min al fitan al kibar tana daga cikin manyan fitintun wa kadhalika al bala'u ashaq haka shi ma bala'in wato mai wahala khususan in istamarra idan ya zama ya ci gaba ya an kasa fita daga cikin fa haza tab'afu ma'ahu quwwan Saniya sai ga kuma an fara samun rauni na hakuri wal jado wa ba ha wa huwa tasaqqut sai kuma ita samun abin da zai jawo kan gadan hakuri shine fushi illam ya mu ha ha fi sabari lillah mutukar lokacin da kaddarar ta zo ake cikinta ka ɗauki mutanen gabas da maso yamma halin da suke ci shekara da shekaru kaga idan ba a sa haƙuri sai ba sai a shiga wani hali har na barin imani ma gaba ɗaya. Wata tawakkul ala Allah da dogaran ma Allah wal tija ilahi da kuma ne mafaka a gare shi wa tuqaru ala jawab da neman bukatuwa ala jawab fa alimaki an fa sabara shi haƙuri muhtajin ila ilayhi al-abd hawa yana buƙatarsa bal mutsarrun ilaihi yana cikin matsananciyar bukatuwa zuwa ga haƙuri fi kulli halatin min ahwalihi cikin kowane hali daga cikin halayen da ɗan adam yake ciki fa kali haza saboda haka wasafahu فلهذا da الله wa الله يؤمني ده ya وأكبر labari, shi Allah شيء الله ما tare da masu ساقوي abin da ya sa Allah ya zama da kai ya zama tare da kai ka san ba karami bane sai kai nashi sai kai juriya ai ma a man kana asabaru lahum kulkan duk wanda hakuri ya zama a su Allah yana tare da su Wasu sifatan hakuri ya zama siffan su wa malakatan hakuri ya zama shine mallakar su bi maqulatihi wa tawfiqihi da kai to yana tare da su da taimakonsa da dakansa wa tasdidihi da wato karfafawarsa fahanat alaihim bizalika ay al-mushaqqa wal makari duk wani abu mai mushaqqa mai wahala su hanat alaihim sai zama musu mai sauki ne wasa hula alaihim kullu azimu duk wani abu mai girma gingine ne su sai zai musu sauka wa zalat anhum kullu su'ubatin sai gusar musu da kowace wahala wa hazihi ma'iyatun kasatun taqsadi muhabbatihi ta kunshi ta kunshi kaunarsa wa ma'unatihi da taimakonsa wa nasarihi da agajinsa wa qurbihi da kusancinsa wa haza manqabatun azima wannan manaqib ne matsayi ne mai girma lissabiri daga masu hakuri falau lam yakun lisadirina fadilatun illa annahum fazu bi hadhihi al-ma'iyya min Allah inda masu haƙuri ba samu wata falala ba sai kawai Allah yana tare da su lakafa bihim fadlan wa sharafa ai da wannan ya isi mai haƙuri inda iya shi ya ishi masu haƙuri falala da ɗaukaka a ce Allah yana tare da kai wa amma amma amma ta ilmi wal wannan ma'iya ɗin kasa ce wanda suke da haƙuri Allah yana tare da su domin taimako na musamman amma Allah yana tare da kowa wannan kuma iya ce ta ilimi da iko yana ganin ka duk inda kake abin da kake yana sani wannan yace ma iya amma kama fi qaulihi ta'ala kama yadda yake cikin fadin Allah madaukakin sarki wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku ne da kusanci wa hadhihi ammatul lil wa amara ta'ala bil isti'ana bis salati li anna salata hiya imadu din Allah ya yi umarni a nemi taimako da sallah dan sallah ita ce gishikin addini wa nurul mu'minina ita ce hasken mu'minai wa hiya silatu bainal abdi wa bainar rabbih ita ce dangantaka ta lalle tsakanin Allah da bawansa sallah fa idza kanat salatu al-asr idza kanat salatu abdi salatu kamila idan sallar bawa ta zama cikakka mujtami'an fiha ma yalzimu fiha duk abin da ake nema a sallar ya hada wa ma yasunnu ta abin da yake sunna ne ya zo da shi wa hasala fiha huzurul qalbi ya zo da halarto zuciyarsa a cikin sallah allazi huwa libbuha wanda kuma shine wannan kololuwar wato sallah fasara al-abdu idza kala fiha sai bawa ya zama idan ya fara sallah istashara dukulihi ala rabbihi yana jin yana tare da ubangijinsa wa wuqufihi bayna yadayhi yana jin yana tsaye ne a gaban ubangijinsa mawqiful abdul qadim al mu'addab irin tsayuwa ta bawa mai hidima mai ladabi mustahadiran li kulli ma yaquluhu wa ma yaf'alu yana halatto duk abin da zai faɗa da abin da zai aikata mustagariqan bi manajatihi ya nutsa cikin ganawa da ubangijinsa wa du'a'ihi da addu'a roƙon ubangijinsa la jarama anna haza babu makawa cewa hadhihi sala irin wannan sallah min akabaril maula tana daga cikin mafiya girman wato taimako ala Jami'in umuri a bisa dukkanin al'amura fa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari sallah tana hana alfasha tana hana mummunan aiki li anna hazal hudur domin wannan halatto da wato zuciya allazi yakunu fi salati yujabu lil abdi fi qalbihi wasafan wada'iyan yana wajabtawa bawa a zuciyarsa wasu sufi zama ya siffantu yana addu'a ya da ƙohu ilan a wamin rabbihi wato zuwa ga misalta umarnin ubangijinsa wajen suna bi wahihi da nisantar abin da ubangiji ya hana hajji hiya salatu lati amara Allahu an na biha ala kulli shay'in wannan ita ce sallar da Allah ubangiji ya yi umarni da mu nemi taimako da ita a kan wato kowane abu wannan shine karshen wato darasinmu na yau kuma gobe za mu yi off za mu yi hutu darasin tseren juma'a kuma za mu rike karatu ran lahadi idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu yanzu wannan ai ta yi tsayin da ba za ka karantu ba lokaci guda ni kuma in nuka fi da ita manta a nake a karanta ta in muka zo ranar juma'a sai mu fara da ita abin da makaranta da ne muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka maɗaukaka. Allah dukkanin mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiya mu gida da asibitoci Allah ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ki Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka bamu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana idha shi'ta sahla Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana ركوعنا وسجودنا وتلاوتنا لكتابك العزيز وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.